Jama'a Assalamu alaikum barkamu da haka da ma saduwa da ku a cikin shirin demokradiyya a yau. Wannan ni Ladan Ibrahim a zan ci gaba da gabatarwa har sai mai shirin sahabu Imam Aliyu ya dawo daga aikin da ya tafi Najeriya. Yau shirin kuma zai yi nazari ne akan abin da ya faru a nan Amurka a jihar Alabama inda gwamnan jihar Richard Bentley ya sauka da kan karagar mulki. Kuma kafin ku ji abin da ya sa sauka ga abin da gwamnan ke cewa. I have decided it is time for me to step down as Alabama's governor. I'm leaving this office that I have held that I have respected, that I've loved for seven years. Yau zan bar wannan ofis ba don ina so ba, sai don ya zama dole. Ofis ne da na riƙe kuma nake matuƙar mutuntawa, muna riƙe shi har na tsawon shekaru bakwai. Na bar aikin wannan ofis domin a samu damar mayar da hankali akan ayyukan ofis akan abubuwa masu muhimmanci da za su amfani jihar. Ina matuƙar ƙaunar mutanen wannan jihar. amma na san cewa akwai wani abu da ke da muhimmanci wanda ya fi mukamin siyasa don haka na tattauna da wadda za ta karɓe ni wato ke ibe akan yadda zan miƙa mata mulki cikin ruwan sanyi ba tare da wata matsala ba har kullum ina cike da farin ciki da godiya da damar da mutanen jihar nan suka bani ta zama gwamna dalilin saukarsa ko ya biyo bayan kama bayanan tattaunawarsa da wata ma'aikaciyar ofishinsa ne bayanan waɗanda suke da nasaba da batun soyayya wanda a bisa tsarin aiki da karamci irin na girman mukamin gwamna a nan Amurka bai kamata a ji gwamna irin waɗannan kalamai na soyayya da wata ma'aikaciya ba. Karka daɗa karka raga wannan ne yasa aka baiwa gwamnan zaɓi na ko dai ya sauka ko kuma a tsige shi wanda shi da kansa ya amince ya sauka. To wai don gwamna ya ce wata ma'aikaciyarsa yana son ta yana fatan ya ga cewa yau ga suna tare da dai sauran manganu na soyayya shine za a baka zaɓin sauka ko kuma a tsige ka? To wai wannan a Najeriya batun tsigewa ma ya taso ko marabus? Domin ko ko ba komai dokar ƙasa bata ba damar a binciki gwamnan da ke kan karagar mulki ba, balle ma har a ce ya sauka domin zaɓin kansa. Anya wannan kariyar da ake ba gwamnoni a Najeriya yana tasiri ko ko akasi ake samu. Shin dokar ta mara wa aikata ayyukan a baya ne ko ko tana taimako ne domin gudanar da ayyuka? Shin akwai illa idan gwamna ya laifi a sauke shi a hukunta shi kamar yadda muka gani a jihar alabama da ke nan amurka na tattauna dr tukur abdulkadir na jami'ar kaduna a kan wannan batu na kuma fara tambayansa ne inda hankalinsa ya karkata game da wannan abin da ya faru da ta jihar alabama a siyasance yana nuna yadda duk da kokari da aka yi shekaru aru-aru a watsa da tasirin da'a da kuma muhimmancin misali addini da sauransu har yau akwai mutunta aiki da sanin darajar kai a tsarin gudanar da sha'anin mulki a kasashe da dama musamman kasashe irin na gabashi yammacin turai da irin arewacin amurka duk da irin kalubalen da ke tattare da kowane irin tsari to amma gaskiya wajen mutunta kai da tsare da'ar aiki to har yanzu gaskiya sun yi kawo sauran yankuna na duniya a wajen ci gaban siyasa kuma wannan kaga hannunka mai sanda ne ga masu ikirari masu kullum suna magana cewa su suna da bin tsari ne irin na demokaradiyya kuma tsari ne musamman ko da ma kasan amurka to kaga wannan zai nuna masu cewa duk da irin ci gaban da misali eh, rayuwa wadda ba su da nasaba da addini a rayuwar turawa da arewacin amurka amma har yau har gobe da'a da sanin ya kamata a wajen gudanar da aiki da wajen amana da wajen gudanar da sha'anin al'umma to har yau har gobe yana nan kuma dama abin da ake bukata kenan don muddin kowane komin ikirarin addini a baki komin ikirarin al'ada ko surutun ana kare ta ko ana tunkaho da ita ko da shi to gaskiya muddin ta wajen sha'anin gudanar da tsarin rayuwa gudanar da mulki da rikon amana na jama'a ko ta hanyar siyasa ne ko ta hanyar tattalin arziki ko ta hanya ne na wasanni to muddin aka ce babu da'a a ciki to bani za a samu nasara eh amma dakta baka jin cewa wannan hukunci da aka ɗauka kan wannan gwamnan kamar a ce ya so ya tsanani ganin cewa kalamai ne ba bai riga aiwatar ba ba su ma haɗu garin da garin suka yi wannan magana ba sannan kuma ƙasa ce a nan amurka da take ƙirarin wayewa da yancin da cikakken yancin walwala na ɗan adam eh wato duk da cewa misali ka iya cewa to ai furci ne yayi to amma da ya samu damar aikata abin da zai aikata kuma tunda nike nake ganin wannan tsari ne na tauna tsakuwa domin aya ta ji tsoro idan ya zamanto babu hanyoyin tsawatarwa babu hanyoyin ladabtarwa ma masu jan akalar mulki masu jan akalar mutane ta hanyar mulki da gudanar da sha'anin rayuwa ya zamanto kawai kana da dama ne na ka aikata laifi yanzu mu a kasashe irin namu musamman kasar Najeriya ai kaga har akwai wani kariya a wanda misali ake da shi ma shugaban kasa da gwam da mataimakinsa da gwamna da sauransu To dakta kana ganin dokar kariyar nan anya ba tana ƙara mara wa rashin da'a baya ba ne? Ai tsarin da muke gudanarwa a nan tsari ne da kullun yana wa duk wani yunkurin tabbatar da amana da kamanta gaskiya wajen shugabanci karen tsaye da kuma kafar angulu. Kuma babban abin da ke manuniya shine misalin wannan kariya da suke da shi. Yaya za a yi a ce ka ai komin laifin da gwamna ya aikata ko kuma laifin da shugaban kasa aikata amma ba za a iya hukunta shi ba in ba majalisar tarayya ce ko majalisar dokoki su a bisa raɗin kan suka ga damun hukunta shi ba kuma dalili shine sa muke ci gaba da halin da muka samu kanmu ne saboda kaga wannan yana nuna cewa gurɓatattu babbun mutane waɗanda suka mai da dukiyar ƙasa ta zama ganima waɗanda ba su san ɗa'a a wajen gudanar da sha'anin shugabanci ba da kuma ɗa'a ta kama kai a inda yake ake buƙatar kama kai to a yau fasashen sashen da muke tunkawo da su waɗanda kuma in mutum ya kalla mu da muke ikirarin addini kaga su tuntuni suka dawo daga rakiyar barin addini misali ya taka rawa a rayuwarsu ba mu ce kuma shi ne wai abin da ya kamata ba amma dai kaga su kaga ya ba a magana tsarin gudanarwa ta hanyar addinin kirista ko yahudanci amma kaga ba su yadda da kai amfani da damar da take karkashin ka ba ta tsarin mulki ko ta wajen gudanarwa ko ta shugabanci ka yi amfani da shi ka yi ko ka yada fasadi ka yi abin da ka ga dama ballantana kuma kai ga satar dukiya ko kuma azurta yan uwa ko kai ko dangi kaga babu saboda haka da za da gaske ne in za za su yi karatun tanatsu ko za mu yi karatun tanasu tunda kasashen namu ne to da akwai abubuwa da dama darussa da dama da za mu koya daga waɗannan tunda mu a nan ba abin mamaki ba bane mace ta nuna maka katin ah, minista ko katin sanata ko katin dan majalisar tarayya ba abin da za a yi mai ba abin da za a yi mata abin matin kawo ne har ma sai a nemi alfarma ta hanyar haka din kai ma da ba kai misali saboda kaga wannan manuniya ne ga irin gurɓacewar tsari a irin kasashe irin namu musamman wannan kasa ta mu ta Najeriya to zakta eh, eh, kenan eh, wani lokaci can baya yan Najeriya sun yi ta kiraye kiraye cewa a a cire wannan shinge a cire wannan doka da yake ba waɗannan shugabanni kariya eh, ina hankalin kai karkata game da wannan kiran a ni tuni dama ni ina goyon bayar a cire wannan kariya saboda wannan rashin cire wannan kariyar ne shugabanni ne akwai lokacin da wani tsohon minista na tarayya da Ali Modu bai taba kiran gwamnoni yana kiran su emperor governors kamar gwamna ne amma sarkin sarakuna ne saboda tsananin iko da suke da shi shi yasa ma ake kiran tsarin mulkin wasu ke kiran shugaba mai cikakken iko tsari ne da kawai ya ɗaure wa dama ya ba da dama ma shugaba ko gwamna ko shugaban kasa ya ci karen shi ba babbaka ya abin da ya ga dama domin me ya san ko me zai faru shekaru hudun nan sai ya yi su ko shekaru takwas sannan ne za a fara tunanin ma gudanar da shi gaban kotu in har za a iya yau kana jin irin gaza muna ganin taɓar gazan da waɗanda aka zaɓa a baya da kuma waɗanda suke murɗiya a baya da kuma waɗanda su kan suke mulkin yanzu suke yin abin da suka ga dama da dama akwai su waɗanda wasu ba su karatun tana su ba saboda haka wannan gaskiya duk kamata ya a cire wannan tsari na wannan wannan kariya da ake ba ma gwamnoni da da shugaban kasa. ya kamata a cire domin shi ne zai kara ta da ainihin tsimin mutane wajen tunkarar ainihin waɗannan matsaloli musamman harka ta amfani da dama ta shugabanci domin biyan bukatun kai ko ta hanyar satin dukiyar mutane ko ta hanyar wata cimma wata manufa ko da kam irin al'amari ne da yake da nasaba da kama abin da wannan gwamna ya yi To amma dakta yawancin lokaci abinda dokan kasa ta ce ko kuma take cewa na wannan kariya shine zai ɗauke musu hankali daga ayyukan da suke gudanarwa. Ba ka jin cewa wannan wani dalili ne? Idan misali a jamhuriya ta biyu gwamnoni sun faɗi wannan za mu iya cewa gaskiya haka ne. saboda misali kaga kamar mu a nan jihar Kaduna a lokacin mulkin Alhaji Balarar Musa dan watanni kusan shekara biyu kasa da shekara biyu da yayi kusan ya gina masana'antu sun kai kusan goma a kowane yanki na jihar Kaduna wanda suke da albarkacin citta an masu masana'anta irin wannan masu noman auduga masu tumatir ba inda ba a yi ma wannan ba misali gwamnatin marigayi Alhaji Muhammadu Abubakar na sani muna yara muna ganin muna karanta irin har lamba suka kungiyoyi na duniya kamar su UNESCO suka ba ma gwamnatin jihar Kano wajen raya ilimin manya da kuma irin yadda suka zaburar da tsarin ci gaban aikin gona na sani shi lokacin jamhuriya ta biyu taki yadda ka san gishiri haka yake arha ga mutane so idan shugabanci na baya wanda yake nagari ne wanda kuma ya tunkari matsalolin al'umma da kuma kokarin tabbatar da cewa an kare wa jama'a haƙoƙinsu kuma an masu hidima in a baya sun faɗi wannan zamu ce eh haka ne amma dai tun daga shugabanci irin wanda muka gani daga shekara ta tara zuwa shekara wajen goma sha shida da aka yi wannan gaza da wannan ta'addanci da sunan mulki to gaskiya babu abin da zai sa babu buƙatuwar kare irin waɗannan azzaluman shugabanni babu buƙatuwar kare waɗanda suke mai da dukiya kana ganin akwai gwamnonin da ake tuhumar su da su da 'ya'yansu saboda kamar yadda muke magana ɗazu gwamna sarkin sarakuna ne kawai a jihar sa ya fi ƙarfin kowa shugaban kasa ma zai iya ja da shi duk takama dai sai bayan zaɓe ne za a kila za a iya ganin bayan shi in za a iya saboda haka dole ne kawai dama ce suka yi amfani da ita kuma suka yi ta yi. Masu hare yau kuma shirin zai ɗiga aya sai wani sati a jimu da wani sabon shirin yanzu a madin Dr. Tukuru Abdulkadir na Jami'ar Jihar Kaduna da abokin aiki na Ibrahim Jarmai sai Julie Gresham wadda daidaita sautin shirin ni Ladan Ibrahim yau ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.